بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba muna tattaunawa akan istiqama kafuwa akan addinin Allah inda muka fara tattaunawa akan tushen istiqama din shine imani muka shiga rukunan imani muka ji imani da Allah inda kai imani da Allah to zai baka kafuwa da duk inda kake kasan yana tare da kai sai ka bar saba masa ka tsaya akan biyayya a gare shi haka kai imani da mala'ikunsa in kai imani da mala'ikun Allah ka san duk inda kake ana rubuta ka akwai wanda su kai abin da kake suke rubutawa to wannan zai baka kafuwa akan abu mai kyau da barin mara kyau kyau za mu haɗa rukunai ne guda biyu wanda kuma ƙarshen daga su zamu mu ɗan ajiye su mu tafi mu fuskanci goma zulhijja in Allah ya kai mu sati mai zuwa rukuni na biyu da suke gaba shine ka yi imani da littafan Allah kuma ka yi imani da manzannin Allah wayannan abubuwa ne guda biyu da suke lazamtar juna dama idan aka ce maka ga manzo to ai dole akwai abin da ya kawo shine littafan da Allah yake bawa manzan so ana ce maka manzo to abu hudu yake nuna maka wanda ya aiko shi shi da aka aiko abin da aka aiko shi da shi wanda za a kai wa sakon kaga abu hudu yake nuna maka ga an ce ma ga manzo to ka yi imani da littattafan Allah shi Allah subhanahu Ta'ala ya yi bajar ɗin duniya tun kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin haka hadisin abdullahi ɗan abu ɗan as ya ce annabi ya ce a wani ma khalaqallahu alqalama farkon abin da Allah ya halitta shine alkalami faƙala alƙalami uktub sai ce da alƙalami in rubutu sai alƙalami ya ce wa ma za aka tubu mai zan rubuta sai Allah ya ce uktub maƙadira kulla shai ka rubuta duk abin da zai faru na kaddara duniya tun daga farkon ta har ta a ɗinta zuwa z alif ɗinta zuwa ya ka rubuta shi ne alƙalami ya ta rubucewa a alauhil mahfuz shi ne inda shi yake cewa allan allah allah ya rantse maka ya ce nun wal qalami wa ma yasirun ya rantse da alƙalami da abin da alƙalamin ya rubuta a nan muna magana a kan littattafai kenan littattafan ma da allah zai sauka duka dama an yi bajet su suna alauhil mahfuz kawai sai in lokacin zuwan manzo ya yi sai a ciro masa littafinsa in ciro shi za a yi gaba daya in kuma da kadan da kadan za a saukan masa kamar annabi sallallahu alaihi wasallama sai a saukan masa da kadan da kadan to kaga littafin yana cikin budget to kamar yadda ka yadda da manzan to dole da littafin da Allah ya aiko manzan da shi don Allah ya yi rusulan mubashirina wa munzirina wasu manzanni ne masu bishara da aljanna masu gargadi da wuta wannan bishara da aljanna li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul domin kada mutane su samu ta cewa a gaban Allah in alkiyama ta tsaya ta ce ya Allah ai ba mu sani ba wata ayata ce ce halla laula arzalta ila arsalta ilaina rasula da ma ka aiko mana manzari to Allah yayi ne dama dan kar mutane su samu wannan an yanke maka hanzari an aiko maka manzo an saukan masa littafi musamman kai yanzu da Allah ya tada kai a ƙarƙashin jagorancin babba ɗan abdullahi farin jakada katimul anbiya'i imamul mursalina khairu khalqillahi ajma'ina afdali nabiyyin bi afdali kitabin ila afdali ummatin mafificin annabi da mafificin littafi zuwa ga mafificiyar al'umma eh, an tayar da kai a cikin wa'annan gatan duka mafificin annabi naka ne mafificin littafi naka ne Allah ya maka gamda ka cikin mafificiyar al'umma Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah shi yasa tun daga zuwan alqur'ani to duk wani littafi an shafe shi tsakaninka da shi sai dai ka imani da shi na Allah ne Allah ya saukar da linjila misali Allah ya saukar da attaura misali alwaha na annabi Musa sufi Ibrahima zabura ta annabi Dauda duk ka yi imani da taban Allah ne amma aiki da su ba a aike ka ba saboda kai an baka ɗaya tankan da dubu ɗin shi ne Alƙur'ani shi sa da za a yi aiki da wani littafi kuma da sunan kana musulmi ruwa ta sha to tun farkon asibahin musuluncin da an yi amma sai ga sayar na umar da ya ga wani yanki na attaura da ya karanta sai ga to ai abin da yake cikin attaura ina bai saba da abin da yake cikin Alƙur'ani ba sai yake ganin za a iya hada tafiya tare ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai da gane fishi a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya sa a gane fushin annabi wannan abin ba karami ba ne kallon shi gani sai na umar ya ajiye ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin ya ce na yadda da Allah shine ubangiji musulunci shine addini annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne annabi ya ce da shi alam atikum biha a anaqiya alam atikum biha ban zo muku da ita ba tsabtacciya tatacciya laukana musa hayyan lama wasi ahu illa tibai da annabi musa ma da aka ba wa attaurar yana da rayuwa to da da nazo ba abin da zai yalwace shi sai ajiye abin da aka ba yazo ya mun biyayya bare kai daga gani ka dauko to kaga wannan sakon da yake isar maka sauran littafai kawai ka yi imani da su Allah ya wadatar da kai da alqur'ani to imaninka da alkur'ani zai sa ka yadda fato da fatsarin rayuwa Allah ya turo maka shar'a lakum min ad dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa isma'ila wa musa wa isa an aqimud din ka gani saboda qur'ani ya kunshi duk abin da kake nema da kuma bayanin wanda aka sako da alkur'anin ma abin da baka gane ba nema hadisansa sai a warkar da kai wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi mun sauka maka azzikira shine alqur'ani alkur'ani ce dan kai wa mutane bayani to wanda yayi imani da alqur'ani dama malamai suna ce masa hablullahi almatin igiyar Allah mai kwari man tamassaka bihi a hulla, duk wanda ya rike alqur'ani to Allah ya bashi kariya wa man du'iya ilaihi wanda aka ce zo ka bi alqur'ani aka kira zuwa ga alqur'ani hudiya ila siratin mustaqim an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici shi qur'ani na daɗi goma ne to shi yasa ka da littafin Allah to ne ke tabbatar maka kafuwa akan addinin Allah dan Qur'ani ya zo maka da duk abin da kake bukata sai da ta kai Allah ce ma faratna fil kitabi min shay'in ba mu sakacin barin wani abu ba a cikin alqur'ani kawai inda baka gane bane ko baka samu wanda ya gane da zai ganar da kai bane ko kuma a shirme kai kace a qur'anin ka yarda da shi baka yarda da bayanin wanda aka sakar alqur'anin ba to nan kuma sai kai ta blanda ba za ka gane ba ba komai za ka gane ba da shi ayoyin qur'ani akwai muhkamatin akwai mutashabihatin in har sahabi irin abdullahi dan abbas wanda annabi ya masa addu'a ya ce allahumma faqihihu fid dini wa allimhu ta'wila allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fasara alqur'ani tare da wannan addu'a zai karanta aya ya ce bai fahimce ta ba zai da wanda dalili yazo yasa ya fahimce ta balarabe ne shi sahabi ne annabi ya masa addu'a a gaban sa ya rayu kai daga nan baya ka zo ka ce kai kawai zaka iya gane kar a ce maka komai shi ma annabin da aka saukarwa ya ja gefe maka shiru ka gane kai da kanka a wannan hanyar ba mai bullewa ce. Allah ya ce lin linnasi mun sa maka Qur'ani dan ka mutane bayani kai kuma kace ba ruwanka da bayani na sha gaya mana ba ma annabi ba duk wani ba annaban da Allah ya sauka masa littafi shi yake jibinta wa nauyin yin bayanin a fahimci littafin wannan aya ta 44 ce a suratul nahl tawari annabi ta cewa anzalna ilaykal zikra amma aya ta hudu a farkon surat ibrahim sai Allah cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu aiko wani manzo cikin manzanni ba face yana zuwa da yaran mutanansa language din mutanansa kafin ka ce me hikimar haka ya Allah sai ce li bayyana lahu dan ya musu bayani shi manzan kowane manzo Allah ce li bayyana lahu dan ka gane fa'idar bayani sai Allah ce fa man yasha bayan ya yi bayani ne kuma wanda Allah bai masa gam da katari ba sai ya bata to an yi bayanin ma wani ya bata ina kai da ka zo ka ce ma ba za a yi bayanin ba sannan a karkashin bayanin wa ya hadi man ya sha sai Allah ya shirya da wanda ya masa gam da katari ai dama shi bayanin ma a wata ayar Allah ya ce wa annabi ya halaka man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana don wanda zai halaka ya halaka bisa hujja ba don kasa bayanin ka ba ya ka yi bayanin da Allah ya ce kai ne ya zaɓi kwata wanda zai karba kuma ya karba ba dan tilasta shi akai ba gaskiyar ya gane ta hanyar ka amma dai sai a tattara maka ce ka bar hadisansa kai ka sa wannan hanyar ba mai bullewa ba ce so zalikal kitabu la ba tihi hudan lil muttaqina amma shari'a ne da ga masu tsoron Allah Allah ya sa mu cikin su to an kai imani da tafan Allah kai imani da manzannin Allah to kai kuma manzanka kaji shine babba dan Abdullahi farin jakada Allah ya ta aiko manzanni yace summa arsalna rusuluna tatra muka yi ta aiko manzannin mu daya bayan daya. amma kullama ja'a ummatar rasuluha kazzabu duk al'umma da manzo zo sai su ƙaryata. amma suna sha da dadi ba ta bana ba'dahum ba'dha faja'alnahum ahadith sai muka yi tabi da satan su masu karyata akan sashi wannan sun ƙaryata an halakar da su wannan sun ƙaryata an halakar da su sai muka mai da su labarai yan sai dai kai ma ka karanta ka ji dan daga na gaba ake ga zurfin ruwa ka kauce wa layin da suka bi ka kauce ramin da suka fada Allah ce fabu'udan li qaumin la yu'minun nisanta ga barin rahama ya tabbata ga mutanen da ba sa imani da manzanni lokacin da manzannin suka zo musu saboda abubuwa guda biyu kunan imani ne kai da da littafan Allah kai da manzannin Allah wannan kuma in yarda da wannan zai tabbatar maka to fa Allah ya gama kafa maka hujja ya aiko manzo ya saukar da littafi ka ji dama dan karka je lahira ka ce Allah baka aiko ba to ya aiko abinda za mu rufe da shi don ka gane hikimar wannan za ta baka kama yan wuta ba wai na dama nan duniya ba to ai gara ma dama a duniya dama aka ce ana so kai dama a duniya dan kana da lokacin gyarawa amma a duniyar ma akwai lokacin da damar ba ta amfani idan mutuwa mala'ikan mutuwa ya dira ka nemi a baka lokaci a ce jaffal kalab bakin alkalami ya bushe walayi a kira Allahu nafsan idza a jaluha kaga ba za ka samu ba ana nema qur'ani ya baka labari ba mu da lokaci to haka a filin alkiyama in an tashe ka kaga abin da ake so ka zo da shi ba ka zo da shi ba ribar ba iya ta sabon gari da kwanar sun ga ake so ba a a ribar a lahira ne ka aika lahira akawun ɗinka me ya samu sakamakon zuwanka kwanar sun ga akawun ɗinka me ya samu sakamakon duk wata dama da Allah ya baka sau da haka ribar ta can to idan ya je san ya ga kuma fa shi fa ya baro matsala ya baro baya da kura sai ce ya laita haka na tulkabiya ina ma kai san rayuwar daga duniya ba nan saboda nan din ya ga kyau dukiyar sai ce ma a gana anni in saraki ne dan siyasa ya ce halaka ni sultaniya excellency din ma shine matsalar shine halaka ka gana dama ce ba ta amfani sannan a wuta yan wuta suna takaici su kira mutane yan uwansu na da asahabun nari ashabal janna an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah kusan mana ruwa ko dan wani abin da Allah ya azarta ku na ci sai a inna Allah haramahuma ala alkafirin wani abin da kuka ambata kuna so mu baku ba daga gare mu bane Allah ya haramta wa kafirai kaga ba mu fita ku sai su dawo mai gadin su maluku ya maluku ya maluku liyaqdi alaina rabbuk roƙa mana ubangijin kai mana hukunci gara mutuwa da wannan rayuwar shi kuma Allah ya ce sun mala ya mutu fiha la ya hayy tawba shi kuma maliku ma ba zai sare su ba sai bayan shekara ɗari lissafin lahira ba na duniya ba ne don lissafin ka na duniya da huduwar rana da faduwar ta kake kace 24 hours sai kafin a tada maka kiyama ayin har hargitsa lissafin shamsun kuwirat nujumun kadarat biharu sujirat da baraka da an rikita ba nan lissafin ba ne sai sun shekara ɗari lissafin lahira sai waiwai ce innakum maki suna kuma mutane shiru ba inda za ku je kaga wajen malaku mala'ika ma ba mafita yanzu zai mu tafi wajen mai duka sai ce Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa hum yasrikhuna fiha a suratul fatir suna ruri a cikin wuta rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya ubangiji a fitar da mu muna nadama za mu yi aiki na kware ba fa irin wannan wanda muka yi bai kama wuta duk wanda ka ji ce zai sake ka san ya san bai daidai ba eh bai ci jarabawa ba ya faɗi sai ka za mu sake ba wanda ya kama wutan nan ba shine Allah ya ce fa atarafu bi zambihim yanzu suna itirafi da zunubinsu da kansu suna faɗin laifin zami ba irin wannan ba kaga ba su yi mai kyan bakin sai Allah ya kafa musu hujja da abu biyu sai ce a walam nu amirkum ma ya fi fihi ta zakar shin ban ba ku tsawon rayuwar da wanda zai wa azantu ba wannan tsawon rayuwar ya kamata a ce ya wa azantu ai duniya makaranta ce in ka zauna an ba ma yanzu za ka mu a kasuwar nan me ba mu sani ba me za a gaya mana ba dalla a shari'a na so ka shiga wannan cycle din me ba ka sani ba din ko ka zauna a unguwa mu ne za a gaya mana ne haka ake so da ba za a gaya maka ba komai me komai ya kara maka duniya makaranta ce to haka Allah ce a walam nu amirku man ba ku tsawon rayuwa bana ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wanda zai wa azanti wa azantu to wannan bai maka ba tsawon rayuwar kai duniya ba ga ba gane tafiyarta sai abu na biyu shine imani da manzanni yalla ce waja akumun nazir to ai mai gargadi ya zo muku manzo ya zo muku saboda saboda wannan dalilan guda biyu ba fita daga wuta fazuqu wa malin zalimina min nasir Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya kare mana imanin ya tabbatar da mu akan imanin mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi sallallahu alaihi wa ala man talaqa alquran min ladun hakimin alim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh